ƙungiyar nan da ke kokarin ganin an samu zaman lafiya tsakanin al'umma da ake kira Global Peace Foundation a Turance. Ta ce ta gano bambance-bambancen da ake yawan samu tsakanin al'umma ake amfani da shi wajen haɗa rigingimu tsakanin al'ummar da suke zaune da juna. Da yake jawabi wurin wani taro da aka tattara mabambantan kabilu da addinai a yankin Afirka da ke garin Kaduna. Ɗaya daga cikin shugabannin ita wannan ƙungiya ke ƙoƙarin ganin an samu zaman lafiya rabaran Joseph Hayes. ya ce kungiyar ta tara tare ne don jawo hankalin al'umma su fahimci bambance-bambancen da ke tsakanin su don su zauna lafiya da juna. Idan an daina bambancin addini don bambancin eh, kabila a tsakanin mutane za mu samu cikakken zaman lafiya da za mu ci gaba sosai. Abin da mun kawo wannan biki mu yi da a mutuna shi mutane kabilun mu dinnan fa Allah ya ba mu su domin mu yi amfani da su mu gina kai bane ba mu yi amfani da su mu rarraba gawunan bane. Kada wani ya yaudare mu tushen kowane mutum a duniya guda daya ne. To bambancin addini bambancin kabila kada ya sa ka gan wani abokin gaban ka ne kakanku guda daya idan ka kashe shi ka cince shi ka kone gidan shi ka kone dukiyar shi kana kone dukiyar dan uwanka ne in ba mu zo na lafiya ba ba za mu samu ci gaba ba in ba mu zo na lafiya ba ana iya fake da rashin zaman lafiya a doki kudin mu a ce mana ayan ba da rashin kariya amma muna zaman lafiya ka dan duk kudin da ya zama namu za a gina mana asibiti za a gina mana makaranta za a gyara mana hanya shi ma shi kallon maraya shugaba ne a wannan kungiya da ke kokarin ganin an samu zaman lafiya tsakanin al'umma arewacin Najeriya. Ya kuma ce sun lakanci bayan addini al'ada na matuƙar taimakawa wajen samun fahimtar juna. Ba zai da za mu zauna lafiya ba mu fahimci asalin mu ba. Mutum duk inda ka gan shi, in dai mutum ne ko addinin ku ɗaya ko addinin ku ba ɗaya ba, ko ka san shi ko baka san shi ba asali dan uwanka ne uwan mu ɗaya uban mu ɗaya duk ƴaƴan annabi Adamu da Hawwa'u ne akwai hanyoyi da yawa da zaka isar da wannan sakon mun lura idan muna yi a masallatai ana yi a coci coci da kuma babu abin da mutane suke girmamawa kamar al'adunsu to sai muka tara ƙabilu da suke zama a wannan gari na mando wanda yake gunduma a faka domin su gudanar da al'adun gargajiyansu ta ina kuke ganin wannan zai taimaka wajen samar da zaman lafiya musamman ganin irin kyamar da ake juna eh, wato zai taimaka kaga gashi ƙabilu daban-daban masu addinai daban-daban sun taru kiristoci da musulmi da an taru ana annishuwa wani bai taba ganin wani ba to ko da tashin tashi na Allah ya kiyaye ta samu sai kaga da ya ganshin za su kafsa sai tuna ai mun haɗa wani guri na zama zaman lafiya wato abin da yakan kawo mutane su yi wa junansu tashin tashina ko su yi wa junansu aika aika rashin sanin juna ne to kowace hikima mahalarta wannan taro suka gani wajen tattara mabambanta addinai da kabilu domin samun zaman lafiya a jihar ta Kaduna? Sunana ta rayuwa. Gaskiya amfani wannan taron gaskiya ya yi daidai domin ana so a gan cin gaba tsakanin mu da Christian and the Muslim domin a gani zama one family azama iyali ɗaya. Sunana Sa'adatu Usman. Eh gaskiya wannan taro yana nuna yadda muka haɗa mu ba bambanci. kowa da kowa musulmi da kirista kowa ɗaya ne ana Muhammad Sani Ali haro ne gaba ɗaya harka na wanda suke zaune a garin Afaka Hausa Igbo Kilba Jaba da kowane yare ma gaba ɗaya da Fulani an haɗe ne saboda taro ne na zaman lafiya kuma muna farin ciki gaskiya sosai ya zuwa yanzu dai jihar Kaduna da a baya ake yawan samun rikice-rikice tsakanin al'umma mabambanta a ɓangarori daban-daban na jihar ta fara samun sauƙin sumbulewar tsaro tsakanin ɓangarorin biyo bayan yawan jawo hankalin da ake tsakanin al'umma da nufin ganin an ƙara samun fahimtar juna don a zauna tare. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.